أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'an, kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsiri a yau idan zan tuna daidai yau za mu tashi kan darasi na goma ga wata na ramadana hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala al-hayyu al-qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar Qur'ani muna ƙara kafkan da kai da roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama dalilin tsiran mu gobe kiyama Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan da mu kanmu muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani bukatu da muke da shi muke roƙon Allah a wannan wata mai albarka kala kala a ɗaiɗaikun mu ko a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya amsa mana dukkan abin da muka mika kokon bana zuwa gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana fitintinu da muke da su a kasar nan musamman abin da ya shafi harka ta tsaro a wasu ɗangarori na ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu waɗanda suke tada irin waɗannan fitintunu masu shiriwa a cikinsu Allah ta'ala ka shirye su wanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu dukkan wani wanda yake cin riba dalilin ana zubar da jinin bayan Allah na tsare ko ana garkuwa da su Allah ta'ala ka tona asirinsa ko wane ne Allah ta'ala ka kaskantar da shi muna roƙon Allah ta'ala ka hana shi amincin duniya da lahira yau da ikon Allah bai da na fara za mu tashi a kan darasi na goma a wata na Ramadan da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kamar kullum akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da waɗanda suka yi insha Allah ta'ala bismillah to an samu ƙarin kafofi na talabijin da rediyo da za su fitar da wannan tafsiri ga al'umma a kan da nawa muka tsaya mun tsaya a na 68 koyo an samu wanda ya ɗauki nauyin na 69 da kuma na 70 a na 69 an samu yobe set tv daga karfe 5 zuwa 6 na yamma wani bawan allah ya ɗauki nauyi sai na 70 hukumar gudanarwa na tozali tv tozali tv sun ɗauki daga 4 zuwa 5 na yamma dukkan waɗanda suka ɗauki wannan nauyi muna roƙon allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ya zama hujja gare su ba hujja a kansu ba gobe kiyama wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya jiga iyayenka amin mai tambaya daga jihar Taraba Ibbi local government mai ciwon sikila zai iya aji azumi ya ciyar a sharuwa lafiya cuta ta sikila kawai kai tsaye a ce ajiye azumi ba dalili ba ne har sai idan ya zama ya zama chronic mai tsanani kuma aka samu likita wanda yake amintacce adali ya bayyana cewa wajibi ne a ajiye azumi idan ba ajiye ba rayuwar marar lafiya na cikin halaka a wannan hali ya halatta ajiye azumi din ciwo na sikila suna ga mun amsa wata tambaya akai a banan nan ma ai yana da alama da defect ne na gene na jikin mutum akwai eh, genetic mutation da ake samu ko ya zama daga abin da mutum ya gada daga wurin mahaifi ko daga wajen mahaifiya idan wannan ya faru yakan zama an samu wannan cuta a cikin ɗan adam To kula ga wannan a ka'idar musulunci idan abu ya shafi akwai wani ilimi da kuma wasu suka banda da shi kamar likitanci ba a amsa fatawar kai tsaye sai an samu likitan ya bayyana girman hatsarin cutar a jikin marar lafiya ba kokanto cuta na sikila yana da alaka da dehydration a wasu lokuta wanda ke da wannan cuta ana so yawaita shan ruwa to idan aka samu wanda akwai bukatan shan ruwa da yawa saboda dehydration likita ya ba da fatawar to wannan ya halatta a azumi bangaren ciyarwa kuma sai a zo bangare na biyu bangare na biyu shine cewa idan aka ce an ajiye azumi na abu ajiye azumi daban ciyarwa kuma ramawa daban saboda ba kokonto marar lafiya shari'a ta ba shi daman ya ajiye azumi man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da marar lafiya da madafi suna iya ajiye azumi idan jinya ce da ake tsammanin samun waraka da gaggawa to fa iddatun min ayyamin ukhra za a rama a wasu lokuta na daban sai a bari an samu sauki bayan wata ɗaya ko biyu ko sai a rama amma cutar da ba a tsammanin waraka a cikin takaitaccen lokaci ko kuma bisa ga yanayin cuta din ba abu ne da ake warkewa cikin sauki ba to anan maimakon a rama ana iya ba mutum damar ciyarwa wannan kuma sai a ɗauki fahimta ta wa alal ladina yuqiquna hu fidyatun sa'amu miskin watar faman kana minkum maridan bangaren aya ta 185 a bakara wa alal ladina yasiquna aw fidyatun ita kuma bayar wancan ne kenan na 184 kenan zai zama to da haka wa alal kuna yasiquna sun ba ta'amu miskin karkashin wannan aya akwai tafsirai da dama mafi gamsuwan bayani da na gani daga cikin tafsirinta shine bayani da ke cikin sifatu saumin nabi na salim bin eid al-hilali da ali hasan ali Abdulhamid. daga shafi na tamanin zuwa shafi na tamanin da biyar kusan gaba ɗaya wannan shafi biyar ɗin akan wannan matsala suke tattaunawa cewa ana iya ajiye azumi kamar da wanda ya tsufa shekaru suka yi yawa ko kuma ga wanda ta tsufa ko ga mace mai ciki ko ga mace mai shayarwa a shaikh wa al-murbi wal hamil waɗannan an samu tafsirin ibnu abbas da ibnu umar radiyallahu anhu da suka kafa hujjar mace mai ciki ko mai shayarwa suna iya ajiye azumi kuma suna iya ciyarwa kamar yadda shari'a ta ba su dama ba a wajabta ba sai dai idan aka ga cikin zai iya cutuwa ko kuma shayarwan zai iya cutar da ita saboda akwai yayin da consumption ɗinsu yana da yawa a jikin iyayensu to a wannan hali duka sun shiga cikin wannan babi marar lafiya ya shiga cikin babi in ka duba majmu'ul fatawa ta Sheikh Islam rahmatullahi alai mujalladi na 25 nan ba na 217 yayi magana akan ga wanda cutar ta yi tsanani yana iya ajiye azumin sa kuma ya ciyar insha Allah ta'ala amma ana gina wannan ne akan bayanin likitoci wallahu ta'ala ta'ala wannan ya ce Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah ya kara wa malin lafiya da nisan kwana amin tambaya ta a dan ita ce don Allah wace hanya zan bi ko kuma wani irin shawara malam zai bani domin na samu da rabu da matsalar sa'i, wato masturbation na yi ta tuba kuma daga baya na dawo gidan jiya kuma gashi ba ni da hanyar da zan bi na yi aure a yanzu hasali ma ko sana'ar da zan yi ba ni da ita kuma ba wanda zai taimaka min da jari don girman Allah sai aka aka san ba mai taimaka maka da jari kuma shi jarin ba za ka je ka nema ba Suna na, sai dinna ga boye sunan ko daga jihar Sokoto gwada bawa local government Nigeria akalla ne kuwa sabba Sokoto ne ba ruwa na ibrahim ga tambayoyinka mm, ba ruwa na kar tafi da suke na kira sunansu <laughs> ah, na farko dai kenan ba tambaya yake akan hukuncin masturbation ba masturbation shine namiji misali wasa da al'aura har wani abu ya fita a cikin biyan bukata mun sha ba da bayanai a nan cewa masturbation haramun ne ko da dalilin ayoyin da Allah ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين cikin suratul mu'minun aya ta biyar da shida da bakwai kaga kai sai ana wurin ya tabbata cewa shari'a bata ta bada sauki na wani abu na biyan bukata koma bayan aure ko baiwa da aka mallaka ba wanda yanzu baka da baiwar to abinda kake sai shawarin da zan baka na farko shine akwai ibadu da idan mutum yana yi cikin taimakon Allah ta'ala yakan yafe masa kuskuren da ya kuma yana ba shi mafita ƙololuwa shine gyara alaka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ne abu na farko alaka tsakaninka da Allah ta yi kyau dukkan mutumin da alaka tsakaninsa da Allah take da kyau Allah ta'ala yana ba shi mafita a cikin duk abin da ya samu kansa zaka ina maka wasiya da duba alakar ka da Allah ka kyautata ta idan ku ka kyautata ɗaya biyu ko Allah ya baka hanyar yin auren ko kuma Allah ta'ala ya sa ka fi karfin zuciyarka akan masturbation na biyu yawan yin ibadu na alkhairi duk time da shedan yake yaudarar ka kake sabon Allah to ana so ka ƙara ninka ibadunka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ninkin ba idan mutum ya ninninka ibadu da yake zuwa ga Allah cikin taimakon Allah wannan yakan yafe ayyuka da ake na kurakure daga ciki saboda aiki mun yi bayani ko a tafsirin bana aikin alkhairi yana kankara wanda yake mummuna illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba cikin suratul furqan aya ta 71 72 to yana da matukar muhimmanci mutum ya tsaya tsakaninsa da Allah ya ga yayi ayyuka na kwarai da za su kankara wannan mai muni din kuma su sa hanyoyin Allah su subhanahu wataala gare shi a bubuɗa masa su na uku kuma cewa ka nemi jari a baka bai isa ba wajibi ne ka tashi ka nemi sana'ar da za ka yi shi jarin ba ba mutum ake ba shi ma jarin ya dace ka tashi ka nema ne ko da kana da mahaifin da zai baka jari ko mai gida haƙi a karantar da kasuwanci ta kife ne mutum bai taba kasuwa ba kawai dan babansa mai kuɗi ne sai a bashi miliyan goma ya shiga kasuwa ba haka ake ba duk wanda ya maka wannan kawai ya ce ka je ka cinye kuɗin ne shi dan adam ba a bashi jari sai ya san wahalan neman halal sai a ce to nawa kake so miliyan goma to ka je ka yi da koko ka yi noma ka samo miliyan biyar in ka samu wannan sai mu ga yadda za a yi idan ka yi wannan tukunna sai a baka haka ake yi baban mu alhaji aminu danta ta Allah ya kara masa tsawon kwana da lafiya da imani akwai tayin da nake masa tambayoyi akan kasuwanci da sirrin kasuwanci da kuma su akan kasuwanci saboda a rika shayarin da matasa wanda ba su son wahala a nemi halal kowa yana so ya ci bulu yace duk da mahaifinsa mai kuɗi ne sosai tun ada. yace ba da ya ga baki jari yace sai mai no ba za a baka ba sai dai kai ka je ka nema yace yadda ya fara neman kuɗi a rayuwarsa tafiya yake samu fari ya tona rijiya akwai 'yan kasuwa da ke zuwa kasuwanci kano daga nijar da raƙumansu idan suka zo sai su rika shayar da raƙumansu a rijiyar da ya tona suna masa kyauta na kuɗi da haka ya tara foundation na kasuwanci bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana yana jujjuyawa sai mahaifinsa ya ƙara masa wani abu a kai amma yau wani sai zauna ba abin da zai zauna ya ce to jari yake nema ba a bani ba a zuwa za ka yi ka nema shi jarin in ba ka nemi jarin da kanka ba ba ka nemi wani bangaren ka san wahalan da ake neman halal ba in an baka watsarwa za ka yi amma duk wanda ya je shi ya fara neman foundation na jari ko ya yi dako ko ya yi noma a gonar nan daga farko zuwa karshe samu harbin kunama biyu wata ran ya je ruwa ya masa ɗan karen duka ya dawo da fikar ta yi faci ya tura da ko ta kwana a jeji idan ya tara wannan to idan ya zo yana kasuwancin za a ga ya san darajar dukiyar amma duk kudin da mutum bai sanya aka yi wahalar nema ba yawanci mutum bai cika abin kirki a kansa ba ko kudin me yasa ake ta wai dukiyar gado ba ta da albarka ba wai albarka ne ba ta da shi ba a'a wanda ya same ta bai san wahalan yadda aka neme ta ba ne shi yasa ake cewa ba ta da albarka bai san wahalan yadda aka nema ba sai dauka kawai ai manta raka baki suddan ne to za ka shawari na cewa ba wani ya hana ka jari sai ka tashi ka yi ne ka nema tambaya kuma akan komawa zuwa ga zunubi da kake yi muna fatan Allah ta'ala zai yace maka idan ka duba ko da fa maimaituwan ya faru matukar ba da gangan ake komawa ba ya zama duk time da kai laifin ka tuba kana yin tuba mai taubatan nasuha tuba tsantsa kake amma sai wata ran shedan da ka ka koma a wannan hali insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka ga tafsiri na ibnu Kathir rahmatullahi alaih karkashin ayoyi guda biyu yace ko da an samu maimaitin zunubi Allah yana iya yafe wa mutum a cikin suratul ali imran aya ta 135 da 136 da Allah ta'ala yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولا الآية يقول أفيلي يكي كرر سوى كودا an koma zuwa ga sabon Allah bayan an yi tuba Allah yana iya yaɗe ba saboda ya ce walan yusirru ba su yi tazarci akan sabon Allah ba da suka yi suka tuna sai suka tuba zuwa ga Allah to Allah zai yaɗe musu ga mashhurin hadisi riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi da ke da kwadaitarwa a rai hadisi da dubu da biyar da manzo Allah yake bayani an dambe yake rajulun yuzni mutum yake zunubi yace yuktabu lahu za a rubuta masa sai kuma ya nemi gafarar Allah sai ce to ai tun da bawa na ya amince ni mai gafarta zunubi ne ya roƙi gafarta ba zan gafarta masa sai kuma ya ƙara zunubi a annabi ce za a rubuta sahabbai suka ce sai ya ƙara neman gafara sai ce a tun da bawa na ya amince ni Allah mai gafara ne to zan gafarta masa sai ya ƙara koma ya ce za a rubuta in ya nemi gafara sai ce Allah zai gafarta masa Allah ba zai gajiya ya daina gafarta masa ba har sai shi ya daina neman gafara amma da sharadi shine karfa mu yi zunubin wai dan mu nemi gafara a wannan kuma ko wani abu ne daban ka yi zunubin daga sai Allah yana gafara bari ne ne gafarta a wannan bai ba sai dai tun farko ka fi karfin zuciyarka in shaidan ya yaudare ka kai to sai ka dawo sai ka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala to anan Allah zai gafarta maka kuma sai ka cika sharuɗan tuba guda shida tsakaninka da Allah in kuma akwai haƙƙin nan adam ka cika na bakwai baya ga wannan kuma akwai salatu tauba tana daga cikin abin da sunna ya karantar amma yanzu sunna ta karantar ta yi karanci shine sallan tuba hadisin iya cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu uku da dari uku da tasa'in da uku hadisi na dubu uku da tasa'in da takwas manzon Allah tsira da aminci tabbata a garke cewa wanda ya zunubi man azna ba zamban ثم قام wa وأحسن الوضوء wanda ya yi zunubi sai ya tashi da gaggawa ya yi alwala ya kyautata alwalansa. da ya kyautata ta na'am sai ya yi mai sai ya tashi ya yi sallah a cikin sallan fa yuhsinu zikira sai ya kyautata ambaton Allah na biyu sannan mai wal istighfar da kuma neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala wal khushu'a yayi sallan da khushu'i tarbi uku a sallah na farko alwala ta dace da sunna na biyu a sallar ya kyautata ambaton Allah ya yi kira'a mai lafiya da kiyaye ka'idodin karatun Qur'ani na biyu akwai khushu'i yana sallar anitse ba kuma yana sallar ina da wani zunubi da zai koma ya fada ba sai na uku kuma ya nemi gafara Allah a cikin sallar idan yayi wannan sallah din ya nemi gafara Allah insha Allah ta'ala Allah zai gafarta masa sunan wannan sallah ana cewa salatu tauba a bayanta ya halatta ya ce Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafaratul majlis kenan ya halatta ya karanta wannan ita ce cewa salatu tauba wato sallar tuba idan kai zunubi sai ka tuba ga Allah kai ta insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka musulunci addini ne mai daɗi akwai tuba a ciki kuma Allah yana karban tuba matukar ba mu gajiya wajen neman gafara sau ba zai gajiya wajen yaje mana ba duk duniya babu wani addini mai irin wannan tsari da sauki da tausayi amma mun nisanci zunubi da gangan don muna fatan za a yaje mana wallahu ta'ala ala za mu tashi a darasi na goma insha Allah a watan Ramadan hijira shekara ta 1440 uku insha Allah aran ina za mu tashi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا أي أشركاتي أربعين بابا da ba قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر قال كذلك الله يرزق ما يشاء إذا قضى أمرا وإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ووصولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حزم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم jazakumullahu khaira qala tace rabbi ya mahalicci na. anna yakunu li waladun ta yaya za a yi na samu da injina na maryam mamar isa alaihi salam ta yaya za a yi na samu da walam yamtasni bashar bayan babu wani mutum da ya zo ya taba jikina babu wani namiji da ya mu'amalan aure da ita sai a za a yi ta haihu kala yace kazaliki kazalikin lahu ya fa'alu ma ya sha kamar haka Allah ya khluqu ma ya sha yake halitta abin da yake so ka qada amran idan ya so hukunta wani abu fa inna ma abun sani kadai ne yake fada ya qulu lahu sai ce abun kun kasance fa yakunu kawai sai abun cikin ikon Allah ya ci gaba da kasancewa mafhum tayyib mun yi bayani mai tsawo akan yadda na na Maryam ta samu haihuwa na annabi isa alaihi salam cewa ba ta da miji Allah ta'ala ya kaddara ta haifa mun tsaya jiya akan daidai kan wata jumla mun yi kwanan jeji mun tsaya kala kazalikin lahu ya khluqu ma a anan za mu tashi a lokacin da Allah ya turo mala'ika ya bata bushara jiya mun yi karatu mun ɗauko suratu maryam daga farko tun daga aya ta 27 zuwa ga talatin da uku ba فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا talatin da uku daga baya muka da muka yi magana a kan aya ta goma sha shida har zuwa kan aya ta ashirin da shida goma sha shida daga wasu kurfin kitabi maryama idin tabbatar min ahaliha makanan sharfiya har zuwa wakuli wa shurabi wa karri aina a waɗannan ayoyi mun yi bayanin cewa nana maryamu ta samu haihuwan isa alayhi salam ba tare da wata mu'amala ta namiji ba kawai mala'ika Allah ta'ala ya turo ya kuma yi huri daga nan Allah ta'ala ya kaddara ta samu juna biyu wannan halittar da Allah ya sai ce kazalikin lahu ya khaluqu ma yasha kamar haka ake gaya miki Allah yake halitta abin da yake so bisa ga ɗabi'a da muka sani ta halitta a karatu na zamani ko abin da al'ada ta sani ko kuma abin da ƙur'ani ya mana bayani ake halitta matakai ne kaman guda hudu matakin farko shine ruwan halitta na biyu ya dunkule zuwa ga jini na uku ya koma mai tsoka sannan na hudu ya zama mai ya zama a hura masarai a sa kashi arama ba mu misali a ƙur'ani ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan cikin suratul mu'minun aya ta goma sha biyu da goma sha uku da goma sha hudu Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan فخلقنا الألقة مضغة فخلقنا المضغة إظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين magana sai ƙur'ani Allah ya mana bayani tun daga halittar babanmu Adam daga tabo sai zo kanmu cewa sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin sai aka sanya wannan kwayan halitta din a cikin me wani wuri matabbata shine halittar da ke jikin uwar da za ta haihu shi yasa masana harka na embryology da reproduction sukan ce idan za a dauki kwayan halittar namiji da mace akwai time da ake tsammanin za a iya samun juna biyu shine na farko ga miji da matar da ke mu'amala a aure kowace rana sukan ce every day ko kuma every other day wannan akwai higher probability na samun juna biyu tsakaninsu cikin taimakon Allah na biyu daga suka ce ko kuma lokacin da matar ce mai ovulation period dinta mafiya yawan mata yakan zo musu daga ran da suka ga al'ada su ta ƙarshe kwana goma sha biyu har zuwa kwana goma sha hudu yakan zama wannan period ne na ovulation so wadda akwai wanda kuma suke da shorter cycle kwana biyar ne zuwa shida daga last al'adar da suka yi biyar zuwa shida ya ta'allaka da yayi cycle din mace yake wata takan zama 28 days ne cycle wasu yakan kai 35 days ne cycle nata amma ovulation din yakan faru wasu wajen 12 days after ranar da aka ga al'ada ta karshe har zuwa kwana 14 wasu kuma zai tsaya biyar ko shida shorter cycle usually kwayan halittar jikin namiji idan ya shiga jikin iyali yakan yi kwana biyar bai mutu ba kwana biyar din nan da bai mutu ba idan ya fi karo da bayar halitta nata a wannan mai period na ovulation inda akwai tsammanin ciki na samuwa shine sun da annahu fatan fi kararin makin ita kuma tana ovary nata yana producing ovary wato eggs ɗinta kenan idan X ɗin suka fito nata sukan iya kaman awa goma sha biyu ba su lalace ba wani lokaci har zuwa awa ashirin da hudu ba su lalace ba to idan suka zo fallopian tube sai suka haɗu to anan fertilization yake faruwa ina fata ana ganewa anan yake faruwa to shine qur'ani yake summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin daga nan idan Allah ya kaddara fertilization ya faru summa ja'alna nutfata alaqatan فخلقنا الألقة مضغة فخلقنا المضغة إذاما فكسونا الإذام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين shine fi kararin makin sai zuwa ga halittar kwayan halittar namiji yakan yi kwana biyar amma bai mutu ba matukar an samu sanadin fakaraje su zai iya faruwa so da yana iya aukuwa bayan mu'amalan aure da wasu kwanaki ma kenan so usually kwana biyar yake so shi sa Allah ta'ala ce kazalikin lafi ya khluqu ma yasha kaga anan ne halittar da Allah yake na mafiya yawan mutanen duniya in kaga dama ka ce kashi da tara cikin 100 ko sama da haka ta wannan aka yi amma sai Allah ya wasu halittu wannan kuma sai a zo gudan jini zuwa tsoka a sa kashi kamar yadda hadisin Ibn Mas'ud ya kawo kamar yadda hadifin abdullahi ibn Mas'ud ya kawo radiyallahu anhu ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ينا cikin 40 hadith hadisi na hudu to kaga wannan shine abin da muka sani amma Allah ta'ala tun da shi Allah Allah ne Allah din Allah ne to saboda haka ka san wani lokaci yabon Allah ina tuna wani yabon Allah ta'ala da marigayi mamman shata yayi a cikin jumlolin ka iya samun kuskure a ciki a shari'a amma dai mafiya yawa ya yi kokari a wajen yabawa ya ce ya Allah don rasulan lahi don albarkan manzan Allah kuma Allah don Allah Allah ka ji maganar? ya Allah don rasulan lahi don albarkan manzan Allah kuma Allah don Allah Allah kuma Allah don Allah Allah ne kaga a hausa ya yi amma a wurin malaman balaga wannan na da suna me sunansa shine jinar in ka ɗauki kowace kalma ya faɗa ma'ananta a wuraren ba ɗaya ba ne sai ka yi aiki da kalma ɗaya amma a wuri za ma'ananta daban a wuri za ma'ananta daban Allah ya ji ƙarfi wani ilimi masu yayi jinasar ba <laughs> to wannan shine yadda Allah yake halitta amma akwai wanda Allah yakan kebance sai yayi wani abu da ya saba fannin mutane akwai halittu guda uku wanda ya shiga cikin kazalikin ya khluqu ma yasha na farko shine halittar babanmu annabi adam ba dauki kwayan halittar namiji ba ba a dauki na mace ba Allah ta'ala ya halicce tsarin ma misali a Qur'ani إذ قال ربك للملائكة خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ذاتين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ابتكى استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني خلقتني من نار وخلقته من طين <laughs> gwanina gwanaye ba cikin suratul sad aya ta 71 da 72 da 73 da 74 da 75 na sosai da shi sai ya kara da 76 <laughs> muhallin shahid shi ne halittar baban mu annabi adam ya saba duk bayanin nan da muka yi na halittar kwayan halittar namiji da mace da kaza da kaza ya saba wannan mafu kaga a wancan ne ake maganar fertilization za a dauki kwayan halitta na namiji da kuma x na mace matuwa x a yanzu na annabi adam an yi wannan ya shiga cikin kazalikin lahu ya khluqu ma yasha duk abu da kuka sani Allah zai yin koma bayan wannan saboda shi Allah Allah ne إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين tuna lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zan halicci wani mutum daga tabo kaga babu ruwan halittar mace ba namiji daga tabo da Allah ta'ala ya halicce shi mala'iku da gami suka yi sai suka masa sujada da Allah ya umarce su illa idris aba wastakbara ko illa illa iblis takbara iblis ne kadai yake yin sujada muhallu shahid aya ta 75 qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga shi annabi adam sai Allah bai ce aka halicce shi da kwayan halitta kamar suratul muminin ba sai ce da na halitta bi yadayya da hannuna da me da tabo kai tsaye shi ya shiga cikin kazalikin lahu ya khluqu ma yasha kaga wannan ya saba yadda aka halicce ka da yadda aka halicce ne don Allah yana aikata abin da yake so ne so zaka an halitta annabi adam babu kuwa babu uba babu kayan halittar mace babu kayan halittar namiji shi kuma a jikinsa sai aka halicci matarsa kana iya cewa a hausance tana da uban da aka halitta a jiki amma ba ta da uwa ƙaran ma ba mu misali bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan ayar farko a suratul nisa muhallu shahid Allah ta'ala me yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida aka halitte ku daga rai ɗaya wannan rai ba ne shi shine annabi adam sai sai wa khalaqa ha? zaujaha daga jikin annabi adam aka yi hawa kaga ita ba ta ba da uwa ne shi annabi adam an halicce shi ba namiji ba mace ita an halicce ta daga jikin namiji babu mahaifa ta mace babu uwa babu mahaifa babu x matuwa x na mace da ake halitta babu duka waɗannan babu babu wani zangon cewa arba'ina yawman nutsufa sun mai kunu alaƙatar misla zane ko kuma wani wala kadi khalaqa dal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna izama na lahaba a cikin muminin sha biyu sha uku sha kaga duk wannan babu shi sa yake kazalikin lahu ya khluqu ma yasha duk yadda ka san Allah ya bayanin ake wani abu Allah yana da ikon yi wani abu kuma sabanin abin da ku kuka sani ke sa akwai ababe da dama da Allah ya yi a yanzu ko da likitoci zai ga tunaninsu ya gajiya wajen bayanin yaya abun yake faruwa daga ciki abu mai sauki shine mafarki in ka duba rubutu da ake akan mafarki a likitanci sai zai baka tausayi sai ka duba qur'ani da hadisai ka sallama abun zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu muna katina sai wani ya zauna a nan a nan sai ya kwanta yi bacci a karatu sai mafarkin gashi a jeji zaki na bin sa kuma iya ta haki idan ya farka ya ga mana za kare tashi kuma yana wajen tare da mu kuma shi fa bacci yayi amma ya je jejin da bamu je ya ga zakin da bamu gani ba wani yana kwanci a nan sai mafarkin wai ya shiga banki ya kwana a bankin wayan ba shi buwan ce da bi abin da yake so ban najeriya ba yana kwancin sai ga yana haka da hannunsa yana wargina ga yana tattarawa ne dan najeriya wai yana tattarawa ne kuma in ya farka sai ga haka in kace wai yana baki in kace me zai ce babu a akwai wallahi mafarki ne wai an ce da abin da nake zuwa ina a wani wuri ne a sai kai bayani wallahi wai a banki idan ya faɗa haka kare tashi yana daga cikin ababen da ya gagari hatta likitanci gamsashen bayani amma Allah ya halitta kuma ya kira wannan din wani bangare ne ma na annabta idan ya zama mafarki na gaskiya kuma kana mafarkin abu cikin da magana mafi sai ya faru yadda kai mafarkin akwai da Allah yake masu baiwa da mafarki su faɗa ko sai ga ya faru haka so akwai ababe da Allah ya halitta wanda bayanin su gagara ba daune ga dan adam wannan ɗaya ne daga cikin misalai da dama haka idan muka duba annabi isa kuma aka halitta shi da uwa babu mai ba uba wannan kwayan halitta na namiji da ke zuwa yi fertilization din ya tafi fallopian tube ya zauna yana jiran x zo a ci karon batta wannan din duka babu shi kuma haka aka halicciwa annabi isa gaji mun yi bayani ga mama babu uba shine kazalikin lahu ya khluqu ma yasha kazalikin lahu ya khluqu ma yasha kamar haka al'amarin yake gare ki Allah yana halitta abin da yake so ke sa yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqina aya ta goma sha hudu karshen ta abu minun wato Allah yana yaba kansa Allah ta'ala yana faɗa wasu kalmomi kai ka san yabo ya kai iyaka fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ai kai ka san an yabo yace fa kadarna fa ni'mal ka ba ai kai ka san an yi magana a wurin ko ba ka jin hausa wasu kalmomin in kaji za ku taba jin ka kace kai magana ta haɗu. to Allah Allah ne idza ka ba amran idan Allah ya so hukunta wani al'amari fa inna ma abun sani kadai shine adatul afdal me yake fada ya kulu sai ce kun kasance fa ya kulu sai ya kasance kamar haka aka halitta annabi isa inna masala isa inda allahi kama sani adam khalaqahu khalaqahu khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun cikin suratul ali imran aya ta 59 ko alhaqqu min rabbika kenan kawai abinda Allah ya faɗa shine kun kasance fa ya kun amma kamar ibn usaimin rahimahullah ke cewa in Allah ya ce kun din zai ce kaza kasance an ce kun ne bi ma'ana sai a ce isa kasance ne sai a halicce shi ana faɗan ne zai faru ya ce dogaro da hadisi da ke zira rahmatullahi alai hadisi na dubu uku da ɗari uku da goma sha tara da matsalar ya ce farkon abin da Allah ya harita alƙalami ne sai ya ce rubuta ya ce mai zan rubuta ya ce uktub ma huwa sabin ila yawmin kiyama kaga ya tambayi me zai faru ya shiga cikin kun fa yakun zaka Allah ya ce halittan Isa kasance sai ta kasance sai aka halicci annabi Isa halitta lafiyayya amma babu kwayar halittar namiji shi yasa Allah yana abin da yake so in ka ɗauki halittan adam ba uwa ba uba ba mace ba namiji halittan hawa'u akwai namiji babu mace halittan isa akwai mace babu namiji halittan kadani akwai namiji da mace za ba ya sha كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي Allah الله نعم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه يلا علما تدشي الكتاب للثاني قوله والحكمة لكم حكمة والتوراة لكم للثاني التوراة والإنجيل لكم للثاني الإنجيل ويعلمه والنقود وانينه damirun ne ya udu ila isa ai wa yu'allimu Allahu isa alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil bima'ana wa yu'allimu Allahu al isa bin maryam alkitaba wal saboda mun kira sunansa a baya aya ta 45 iz qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam to ne shine wa yu'allimu allahu al isa ibn maryam al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil to zaka sai zama wa yu'allimuhu allah shine fa'ili din sai ka kaddara allah huwa kenan hu din shine al-maf'ul sannan maf'ul Sani sai zama mai Alkitaba. مفعول الثالث الحكمة مفعول الرابع التوراة مفعول الثالث مفعول الخامس الإنجيل مفهوم طيب هكا شيء النبي إيسا الله ينا ilmantar da shi menene alkitab a nan wurin malamai na farko suka ce a taura suka ce shine littafin da Allah ya bashi sai wasu ka ce a'a sai a zamu mu ce kuma injila bayan Allah ya ce wal injila a ƙarshe ai an kira injila sai wasu suka ce a'a wannan taukid ne na ma'ana shine an kawo alkitab injila kuma aka kira suna a ƙarshe saboda kana iya kiran abu sau biyu a jumla ɗaya ai yanzu a bayan mun ga sunan sa aka faɗa an ce me ismuhul masiha isa buna maryama na biyu suka ce a'a alkitab din nan iya nufin rubutu ne wanda da dama sun tafi akan wannan shine aqrabu ila sawab saboda alkitab asalinsa al ne to daka wa yu'allimuhu al ay alkitabata ne Allah yana koya ya koya koya masa yadda ake rubutu don ai mun ga yadda aka halitta shi daga tsumman goyo fara mai magana to daka yanzu a koya masa rubutu yadda za a rika rubuta sako yadda za a rubuta sakon Allah yadda za a rubuta sakon da'awa zuwa ga waɗanda ake so su shigo zuwa ga addinin gaskiya Allah yana ilmantar da annabi Isa ne rubutu mafhum tayyib wal ta kuma yana iya ilmantar da shi ne? al hikma al hikma shine ash-shari'a waɗanda suka ce alhikima a shari'a suka ce kuma ya ɗaukan kitab shine Allah yana ilmantar da shi al kutubus samawiyya saboda attaura da linjila ai misalai ne bayan su akwai zabura akwai suhufi musa akwai suhufi ibrahim ka sai mu ce wa yu'allimuhu alkitaba sai zama sauran kutubu samawiyya gaba daya zabura suhufi ibrahim suhufi musa Alƙur'ani da ba a saukar ba a lokacin duka ya shiga ciki a ka'idan tafsiri wannan ana kiransa ikhtilafu tanawwu ne in ka zo fasara duka za ka yi kace wa yu'allimuhu alkitaba Allah yana ilmantar da shi rubutu da suhufin Ibrahim suhufin Musa da Zabura da kuma labarin Qur'ani da za a aiko bayan shi kai daidai saboda ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tagwad ba akwai sabanin warware juna akwai kuma sabanin da ba warware juna yake ba sai dai yana fassara juna to wannan sabanin fassara juna ne ba sabanin warware juna ba duka ya shiga ciki alhikima kuma shine shari'a annabawan da Allah ta'ala ya turo in ya ba su littafi yakan ba su wani sako na shari'a na wani ilimi da mu'jizozi da suke ke barkuwa da shi hatta annabin Allah ta'ala ya kira ba su wannan kuma ya ilmantar da shi alama za ka ba mu koda misali ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wannan zai zama suratun nisa aya ta 114 ba muhallu shar shine karshen aya وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وألمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وانا انا جاء النبي مقيلا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس aya ta 115 in ka wuce kenan muhallin shahid Allah ta'ala ya na aya ta 114 ta gaba aya ta 100 nawa ɗari da sha uku da ɗari da sha hudu da ya eh, ta farko ɗari da goma sha uku wannan ta ɗari nawa sai dai ka daina buɗewa ta ɗari da sha uku shine wa an anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata ta ɗari da sha hudu Shi shine la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ina muku jaraba Allah so kowa da kansa muhallu shahid a nan wurin shine wa an zalallahu alaikal kitaba sai Allah ya ilmantar da kai ne alkitab sai ce wa hikima da kuma ga annabin mu sai ce wa ta ma ta takun ta'lam sai kuma ya ilmantar da kai abinda baka sani ba abinda nake so in tabbatar mana nan shine yadda Allah ya ya ilmantar da annabi Isa alkitabu wal hikima haka kuma yace ya ba annabin Muhammad alkitabu wal hikima kuma a cikin alkitab din nan bayan ilimin Qur'ani akwai labarin abin da yazo cikin at-Taura akwai labarin da yazo cikin Injila anan sai kaga mun karanta sakonni da dama da aka ko annabi Musa da shi da annabi Isa kuma sai ce wa allama kama lam takun ta'lam sai Allah ya ilmantar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima faradan Allah gare ka bai girma ne sunna ce ta Allah dukkan annabin da Allah ya turo yakan ba shi ilimi da zai fi karfin sauran al'ummar da yake rayuwa da su me dalili don wannan ilimi shine mu'ujizar da ya zo da ita shi yasa a duk duniya babu shiriya wallahi al'azim kaman bin wahayi Shi ne sakon da Allah ya turo daga sama duk duniya a yanzu babu wani abin da ya kai qur'ani da sunnar mar'i sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wajen shirya da al'umma duk wani abu da za a yi dabara ne amma in dai hakikanin shirya ne wallahi qur'ani da sunna ba abin da ya kai kuma babu abun da ke gyara duniya kamar addinin Allah musamman qur'ani idan ka duba yadda ya samu mutanen makka da ƙiyayya da gaba da mutanen madina yadda ake ƙiyayya da gaba ake yaƙi an taɓa yin yaƙi ba a kan ɗan wannan ƙabilar ya karya bulugarin miya na ɗan wannan ƙabilar aka yi yaƙin da aka haifi ɗaya a cikin yaƙin ya girma shi ma ya haihu ya bar jikansa jikan ya gaji yaƙin ba abin ake sai yaƙi da ta'addanci amma manzon Allah ya zo cikin takaitaccen lokaci ya hada zukatan sahabbai aka samu zaman lafiyan da a duniya ba a taba samun irin sa ba shi sa duk wanda ke tunanin wai a yanzu qur'ani kamar suna da yan boko da wannan mentality shi yana ga har yanzu wai qur'ani kamar ya zama tsohon yayi ne is outdated babu dakikanci da kai wannan in aka ce maka ka nemo dakiki guda dubu in ka samu musulmin da ke zaton wai qur'ani bai dace da wannan zamanin ba in ka kawo shi shi a matsayin dubu za a karba babu dakikanci da ya wuce wannan akwai zamanin da Allah bai san yana zuwa bane duk matsalar da ta mu yanzu a duniya an yi ninkin ba ninkin da a baya kuma sahabbai sun yi aiki da Qur'ani ya gyara duniya Qur'ani ya kawo zaman lafiyar da duk duniya ba ta ga irin ba kuma har a yanzu a gwada aiki da kurari za a ga za a cikin sa ba abin da ya dama suna da Allah ya faɗi maganin sa ba shi sa Allah ya ba wa manzannin sa sako da za su fi sauran gaba garin mutane su zo da sakon kuma in an bi su an tsira shi sa in kana neman dakikan jiki da tunanin wai Qur'ani yanzu yana da wai bai dace da zamanin ba wai zamani ya ci gaba duk duk wayewar da suka sa kana musulmi ka wuce qur'ani to wannan wayewar sunanta halaka in baka gane halaka ba to shine ka shiga uku duk wayewar da ta sa wai ka wuce qur'ani wallahi tallahi billahi ka shiga uku babu kwanto akan wannan wayewa shine bin Allah wayewa shine bin manzon Allah wayewa shine mu ɗauka dokar da Allah ya mana ta fi kowanne a duniya a gurin shi ne wayewa amma kana ga ruwai ka fi karfi saboda kayi rufin asiri kayi karatun zamani kana da kaza da kaza da karatun zamanin ma baka fahimce shi ba na kirki kai ba kuma kai kana ga kawaye da haka shi sa Allah ya ilmantar da annabawa sako kuma ya kira wannan ilimin falala ne ƙur'ani da Allah zai bamu wallahi falala ne yanzu da ba dan ƙur'ani nan da shirya ba gafai zuba ba anan muke ba yanzu da arama wannan duniya ne ko dan dambe ne ko na Allah yanzu ba dan shari'ar musulunci da muka zalim ba yanzu da wani na gidan garaya wani da yana tamma mi market amma yanzu dubi yadda muka haɗu a nan kuma inda za ka gane wai ƙur'ani yana promoting zaman lafiya har a yanzu duk duniya babu taron da ake yi na adadin jama'a da yawa a yi lafiya a tsafi lafiya kamar taron wa'azi yanzu Allah ka san adadin dubban mutane a nan ka shigo harabar masallaci ka ga motoci kamar mutane ka je bakin hanya ka gani za mu zo mu yi kasu ba wanda ya zabi kowa kowa ya fita shi kadai ya sa takalmin ya fita ba ruwan da kowa ya shiga mota ya tafi ka gaya min wata harkar duniya za ka dan adam kamar wannan a zauna lafiya in aka je filin kwallo ake yi da guda da ake yi a kuma ta da kora duba yaran mu marasa hankali da aka yi world cup a nan Abuja aka ci Najeriya kuma suka zo suka rusa kayan ba na goyon bayan su wannan rashin hankali ne da rashin tarbiyya saboda ai dukiyar da kasa sai ba da wani mutum ne bane in kan rusan sai a ɗauki kuma kuɗin bai tilbalin aje a gyara kai kai a fara abin da ke fa nunawa da yake taro ne na kwallo ya haka tashi yanzu mun taba zuwa wa'azi nan ba a yi karatu ba malam bai zo ba ko wani abu ya faru wani faso gida sai tafi wannan ya nuna maka wai zaman lafiyan ana son sa ba abin da ya kai Allah da Qur'anin Allah promote in ka ga wani ya karanta qur'ani ya ce ta da hankali to bai fahimci qur'anin bane amma in ya fahimta ba haka qur'anin ya ce ba shi qur'ani dan zaman lafiya ne kuma abin da aka karantar da musulmai kenan ke sa sai mu taru a nan dubbai mu yi darasi sai mu tashi gaji shiru yau darasi na goma akwai wanda ya aka mare shi ba taba yi ba kuma taron Allah kowa ya zo free ne kyauta babu get fee amma wata harkar duniya ne kaje sai ka biya in kana zuwa irin su Madrid ko Barcelona ko Manchester ko ka je kallon Liverpool wani wasan sai an bada kan 500 500 pounds wata kujerar ta kai haka a da har sai ka gaushe ka bada 100 pounds 100 pounds kana bada wajen naira dubu saba'in ko tamanin 500 kana bada wajen naira dubu ɗari hudu ko abin da ya kama ka shiga kuma ka shiga tim da kake son su kuma a ci <laughs> amma ka taba zuwa taron wa'azi aka ce dan wurin tafiya sannan ka taba ji kuma ka zo baka karu ba <laughs> wata ta kuma Allah yana karantar da annabi annabi Isa yana ilmantar da shi at-taura at-taura shine littafin da aka bawa mai annabi Musa akwai ababe guda uku da malamai suka ce Allah yake ya halitta da hannunsa shi da kansa ya halitta su sai dai hannun irin namu ne a'a ba irin namu bane ya yake sai mu sai laisa ka mithlihi shay'un dan Allah bai gaya mana ba sai mu tsaya inda aka tsaye da mu kaga aya ta tsazu da muka kira ko da cikin suratul fat ta kira ko aya ta 75 ce bima khalaqtu bi yadayya ce na halitta da me da hannuna sannan a taura ma na cikin ababen da Allah ya da kansa yayi su a rama zaki ba mu misali وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين جزاكم الله خيرا ولا ولا سورة a arab da kai kuma malamin ka aya ta nawa ne Ban da shi to na dawa kanka aya ta biyar haka ne <laughs> ya gane a dare aya ta biyar. bayan da ya ce salamin ya musa inni safai suka alal nasi bi risala kalami fa ma ataytuka wa kun wa kun min ash-shakirin ita ce dalili arba'in da kaga maganar musa ne ya musa inni safai suka alal nasi bi risala kalami dalili arba'in da sai ce wa katafna me lau fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan kuma li kulli shay'in kaga min kulli shay'in kuma li kulli shay'in kuma yace wa katabuna da wannan malamai suka ce Allah ta'ala da kansa ya rubuta a taura shine littafin da aka bawa Musa alaihi salam wal injil da kuma littafin da aka bawa annabi Isa alaihi salam shine me shine littafin injila Allah yace ya bashi arama zaka iya bawa misali ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قُلُوبِ الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورحمانية و... جزاك الله خيرا تجمع نسورة وانا بل ما لك سورة الحديث آية نوى <laughs> كيف ما تقولنك يا ابو قلت لك بابانا لك نعم. بابانا لك وانا ما لك ashirin da bakwai haka ne Allah ya maka albarka kuma fa a nan wurin ya fara kokarin bin ayoyin nan gaba daya amma ku duba yadda yake kokarin lafiya aya ta ashirin da bakwai ne a ciki mutum na da cikin wannan kokarin ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن na وآتيناه الإنجيل kaga Allah ya ce ya biyo bayan su da isa ɗan barin sai ya ba su injila kaga anan muke fahimtar asalin littafin da Allah ta'ala ba annabi isa shine me shine injila. wannan kuma yake ƙara bayyana mana in Allah ya turo annaba baya kebance su da iya littafin kadai da ya ba su annabi isa nan kaga an karantar da shi rubutu an karantar da shi kutubu samawiyya an karantar da shi wani sakon attaura kuma ga linjila da aka shi, mu annabi mu a ciki wurare da dama Allah zai ishara ga hukuncin linjila ko kuma na me na attaura ya tabbatar mana wa isa da isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر mubin wannan cikin suratul safi kenan ko aya ta nawa aya ta biyar wannan gidan kowa akwai kenan ta biyar ne ta biyar ko ta shida ta shida ne haka ne muhallu shahid a nan wurin kaga a cikin qur'ani an ba mu labarin ne a attaura an bamu labarin linjila an bamu labarin zabura Allah yakan ilmantar da annabawa me dalili saboda sakon annabawan guda ɗaya ne ba a bukatan wani annabi ya zo ya walwala sakon wani annabi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam